wato الرابع na huɗu daga cikin littafin aƙida wanda wannan kashi na hudu yana ɗauke da wasu manyan bayanai al'imani bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wato gaskatawa da sunayen Allah tabaraka wa ta'ala da kuma gaskata sifofin Allah tabaraka wa ta'ala يؤمن المسلم بما لله تعالى من أسماء حسنى وصفات عليا ولا يشرك غيره تعالى فيها ولا يتأولها فيعطلها ولا يشبهها بصفات المحدثين فيكيفها أو يمثلها وذلك محال فهو إنما يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وينفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من كل عيب ونقص إجمالا وتفصيلا وذلك لأدلة النقلية والعقلية الآتية مسلمين da musulma suna gaskatar da abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake da shi na sunaye wanda suke kyawawa wanda suna dukkan su cikakku ne daga duk wata nakasa. وصفات عليا بصفوفي مقوقتا ولا يشرك غيره تعالى فيها مثل بي تارى ولن الله تبارك وتعالى أكم وإن سونا يكو أكم وإن صفوفين ولا يتعولها فيعطلها معناه بي جويد معناه ko kuma bai juyar da dalilin dalilinsu ta yadda zai bata ma'ana saboda daga zara an juyar da dalilin ga abin da yake nufin aka juyar da manufan shi kenan ma'anan sai ta ɓaci tawili nan yana nufin ba tawili mai kyau ba na fassara a tawili wanda ke nuna ma'anan tarihi tarihi na harrafawa bai harrafawa juyar da ainihin ma'anan ko kuma ainihin dalilin istidlalin fa ya abtila madalul hakimin sai ya bata abinda kalmar take nufi baya yin haka wala yushabbihuha bi sifatil muhdathina musulmi bai kamanta sunayen sifofin Allah tabaraka wa ta'ala da sifofin halittu saboda haka nan in ya ba su sifa sai ka yi karshe sai ba su misali sai ka yi ku in dai ya ba su sifa misali to kuma ba da kaifiyar su to baya haka auyu masila ko ya kutanta su saboda haka nan musulmi shi baya taharifi baya ta'tili baya takyifi baya tamthili shi yana tsaka bai juyar da dalilin bai bata ma'anan sunan ko sifan sannan kuma bai ba da misalin sifan balle da ta zalitu bai ba da kaifiyansa ba yadda yake shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ne saka mutum shai yana nan yadda ikira kansa ya siffata kansa wa zalika mahalun domin ba da wa'annan ɗayan abubuwan nan guda hudu bai yiwuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fa huwa innama shi musulmi ita musulman ahlus sunna wal jama'a يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه ينا ثبت روى الله تبارك وتعالى نه أبند الله يثبت روى كنسا باب تحريفي باب تعطيل باب تكييفي باب تمثيلي تمثيل هيشين إيه، تمثيل تسبيل جنة فقد أبوه رامي نقود وأثبته له رسوله sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya tabbatar wa Allah da wannan abu sifan dai ko sunan min al asma'i wa sifati na sunayen ko sifofin yana tsayawa inda manzon Allah ya zai da shi ana neman shi wuce gaba zai tsaya mu sani ba manzon Allah bai bashi labari ba iya nan yake ya tsaya Allah bai bashi labarin can ba iya nan yake ya tsaya bai ragewa bai karawa وينفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه مسلمين مسلمة na koyewa Allah tabaraka wa ta'ala abinda Allah ya korewa kansa domin Allah tabaraka wa ta'ala munazzahun an kulli naqasi ya tsarkaka daga duk wata naqasa don haka duk naqasar da ya korewa kansa to musulmi ya kore ka wa nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam kuma manzonsa ya kore shi daga gare shi mun kulle aibin na kowane irin aibi wani kafin da na kasa da ya kore wannan korewa ijmalan cikin abin da aka san shi a dunkule wata filan da abin da aka san shi guda guda bambance wa zalika abin da yasa musulmi ya zan haka li adillatin naqaliyyati wal aqaliyyati al al'afiya don hujjoji da aka ɗaɗɗako daga alkur'ani da sunan manzon Allah da kuma hujjoji wanda za a yi amfani da su a hankalci a gane al'adinatun naqaliyya hujjoji da aka ɗaɗɗako daga alkur'ani kaɗan daga ciki da wanda aka ɗaɗɗako daga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashi na farko ikhbaruhu ta'ala bi nafsihi an asma'ihi wa sifatihi labartawan Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya faɗi sunayensa ya kuma ainihin faɗi siffofinsa saboda haka nan wannan gargaɗan ma kusan babu ya kare illa kawai bayani إذ قال تعالى دون الله تبارك وتعالى يا فدي ولله الأسماء الحسنى فدعوه biha. وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون lalle Allah tabaraka wa ta'ala na da sunaye kyawawa mafi kyau kuma sunayensa sifofinsa ne fada'uhu biha ku roƙe shi da wa'innan sunaye nan malamai ke cewa roƙon Allah da wa'innan sunaye duk bukatar ka za ka samu akwai irin sunan da ya dace da irin bukatan ka eh, rahama kake nema za ka ce ya rahamanu irhamni arziki kake nema ya razzaqu irzuqni kawfa ma hali ka shiga ya latifu altubbi kowanne abin da ke cikin zaka yi roƙo da shi kada kuma ya zan ka bawa sunan abin da ya cancanci ka yi itirafi da Allah tabaraka wa ta'ala ya siffatu da wannan sifa kuma wannan abu na hannunsa kuma shi ne kaɗai ke da ikon bayarwa kuma ka dogara gare shi kana jiran ranar da zai buɗa ma in ka roƙa kana nan kana jiran sai ran da buɗa ma don in ka roƙa Allah ya karɓa Allahumma illa in akwai mawane akwai mawane wal ijaba wanda za ka yi ta ainihin du'a'in ɗin ka yi ta du'a'in ka ga Allah bai karɓa ba saboda haka nan eh, ku roƙe shi da su Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa fada'uhu biha ku roƙe shi da su saboda haka nan roƙon nan kuma haka nan akwai wa'inda aka sani akwai wa'inda ba a sani ba akwai tasa'in inda fara ana cewa duk wanda ya haddace wa'innan sunaye to ba zai shiga wuta ba amma ta kafa ne ba zero haddan ku ba al-maliku al-qudusu as al ba shine haddan da ake bukata ba kawai misalin kaga al-maliku dole a sallama masa mulki nashi ne sai ka duba waye ka in dai dan gargajiya ike ka ko kana karkashin tsarin gargajiya ba ka da tunanin a tashi a yaƙi wannan tsarin to ba ba da ka roƙi Allah almaliku ba ka da shi dole da ka san almaliku Allah ne almaliku to babu wani sarki sai sarkin da yake sarauta a karkashin mulkin Allah da mulkin manzon Allah shi kadai ne sarki sauran duk da ne sarkin nan kuma na san zaka iya ganewa ka buɗa sosai da sarkin gargajiya da sarkin zamani sawa'un sarki ne bindiga ne ko sarki ne bulala ba wani sarki sai Allah tabaraka wa ta'ala dukkan mulki Allah kaɗai ke da ikon ya halatta ikon ya haramta to kaga an ka sallama wannan za ka iya roƙon ya Allah mai mulki ka bani mulki da haka to haka na rahama haka na dai dukkan sunayen din haka zo da nan ku roƙe shi da shi ne haddace sunayen duk da zarar ka kowane sunayen ka ɗauka ka karanta to ba ga yana liƙa ka ne yana jona ka karabu da wannan gida lalatacce shi ne ce ba komai cikin sa ka koma ka kama tabbas in ma ka rabu da wannan gidan ba wata ran ka ji ya daina yi da kai in kai kana yi da shi shi zai daina yi da kai to tun farko ma kinta ka daina yi da shi to ina sha'awanka ina neman ka ainihin ka yi da shi ka ce ba abin da ya haɗa ka da shi kai kana wajen Allah tabaraka wa ta'ala rayuwarka da ta duk ka sallama wa Allah saboda kana fada'uhu biha ainihin ku roƙe shi da su wa zarul ladina yulhiduna ku rabu da waɗannan da suke karkacewa suke lankwasarwa fi asma'i kan sunayensa ka ɗauka lankwasa iri iri akwai lankwasa ta da da akwai lankwasawa ta yanzu tun tun a jahiliya kun ga suka kirkira annata daga allahu suka samo uzza daga al'aziz suka samo manata daga mannan a wannan karkatar da sunan Allah ne tabaraka wa ta'ala da sifofinsa wannan ala sabilin misali ne zamani wanda yake mai dan da dadde da dadde haka zuwa na yau saboda fa suka shigo cikin musulunci suka bata suka karkatar da sunayen Allah da sufofin Allah suka karyata wasu suka yadda da wasu wasu suka karyata ma gaba ɗaya suka yi tafiri irin su jahmawa wanda ainihin suka karyata Allah baya sama baya kasa ba da kaza baya da fiska baya da hannu ka gana ilhadi ne fi asma'illahi ilhadi ne fi sifatul maula azza wa jalla saboda kanan ku kada ku shiga ku kiyayi waɗanda suke karkatarwa akan sunayen Allah sai juzauna ma kanu amalu da sannu za a ka musu abinda da suka kasance suna aikatawa in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun wa qala subhanahu kuma Allah ta'ala ke cewa qul da Allah aw da ar-rahmana ayyamma tad'uhu falahu al-asma'ul husna ku roƙe shi Allah dul uluhiyya kenan wal ubudiyya a wada rahman ko ku roƙe shi mai rahama duk yadda kuka roƙa ko dai ku ce Allah ko ku ce ar-rahman ayyan ma ta da'u duk yadda kuka kira duk yadda kuka bautatawa sunayensa ne salahul asma'ul husna ina da sunaye kyawawa wanda suke anin ku roƙe shi da su wannan ayoyi sun nuna mana idan eh, dai Allah na da sunaye sunayen nan suna da yawa kama wasafa nafsahu bi annahu sami'un basirun kuma kamar yadda ya siffata kansa cewar shi ne ji ne kuma Allah ta'ala mai gani ne kaga nan sifofi ne irin shi ah, sifofi ne na Allah tabaraka wa ta'ala ka kai ma kana ji kai ma kana gani sai jinka da ganin ka ba irin na Allah ne ba a suna su kai kama a san dai ma'alumu wal kaifa majhulu wasu alu an hubidiya ji dai kowa ya san ji amma haƙiƙanin yadda yake bai saka misali shai tsayawa mutum kuma ya dinga bincike irin jin Allah yaya yake ya yake wannan bidi'a ne wama ma utitu min al-ilmi illa qalila ba abinda aka ba ku dangane da ilimin sunayen Allah da safofin Allah da kowanne ilimi ma sai dan kadan dan Imam Malik rahimahullahu ya bada ka'ida a kowace sifa daga cikin safofin Allah ainihin al-kayfa din da ma'lumun al-kayfa majhulun sunan kowanne irin suna ne ma'lumin ne amma kaifiya yadda yake to gaskiya wannan ba wanda ya sani sai Allah وعليم حكيم كما الله تبارك وتعالى مفنين كما من حكم عليه وقوي عزيز أيوة. عزيز Allah tabaraka wa ta'ala kawai ma'ana ainihin shi mai ƙarfi ne kuma Allah ta'ala buwayayye ne wa latifun khabirin Allah ta'ala cikin sifofinsa mai tattafawa ne kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala khabir masani ne wanda ke masanin sirri wa shakurun halimun Allah mai yabawa ne ga abin da aka aikata halim Allah mai hakuri ne yana da sifa irin ta haƙuri wa rahimu. Allah mai gafara ne kuma mai kyauta ne mai tausayi a keɓe wa annahu kallama Musa takliman kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya yi magana da musa alaihi salatu wassalam ainihin magana wa annahu stawa ala arshi kuma Allah ya daidaita a bisa al'arshinsa wa annahu khalaqa biyadaihi kuma Allah ya halitta da hannayensa wannan nuna Allah na da hannu kenan kuma Allah ta'ala na aiki ya yi halitta da hannunsa da guda biyu wa annahu yuhibbul muhsinina ubangiji tabaraka wa ta'ala na da sifa irin ta so yana son waɗanda suke kyautatawa wa radiya anil mu'minina Allah ya yarda daga muminai ma'ana ya karbi ayyukan المؤمنين الله يا يرضى da muminai ma'ana ya karbi ayyukan ila ghairi dalika zuwa dai wani wa'annan min as-sifat adh-dhatiyya da siffofi na zati kama jidihi ta'ala kaman ayyuka ta'ala ranar tashin kiyama وجاء ربك والملك صفا صفا بابا أول وانا زوا بكوكما عرفا شي بابا كيفا شي بكما باء أبطلا باب كومي كالنسا saboda kanan tun da ike zai zo an gama zai zo yaya zai zo zuwan zuwa dai sananne ne sifan zuwan majhuli ne tambaya kuma kan irin yadda zai zo bidiya ne wani hulun haka saukansa tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya da labari a kullum tare kashi ainihin uku na ƙarshen yakan sako yana tambaya ina mai roƙona in bashi ina mai neman gafara in gafarta masa to wannan wajibi ne musulmi musulmi ya imani da wannan zuwa ya yanzuwan ruwan take da wacce irin sifa shi ba ka sani wa isyanihi haka nan zuwansa mimma anzalahu fi kitabihi daga abin da Allah ta'ala saukar da shi a littafinsa wa nataqa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam man dawsa salawatullahi wa salamuhu alaihi ya furta shi wannan ayoyi ne suna da tsawo amma an dunkula ɗauko karshe-karshen sanin kowa sun inda kowace aya take yana karantawa yana ji haka na biyu ikhbaru rasulihi sallallahu alaihi wa sallam labartawan jakadansa salawatullahi wa salamuhu alaihi bidalika fi ma warada wa sahha anhu cikin abin da izo kuma ya inganta daga gare shi min akhbarin sahiha na daga hadisai ingantattu wato labarai ingantattu wa hadisa sariha da hadisai da suka yi magana a sanari karara wanda ba su da kun tawili ka kaulihi sallallahu alaihi wa sallam kamar zancen manzon zancen manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi yadhaku Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulu janna kage Allah na da sifa irin ta dariya shi ba da labari Allah tabaraka wa ta'ala zai yi dariya zuwa ga mutane guda biyu ya ahaduhuma al-akhar daya ya kashe daya a kan suna faɗa don ɗauka kalmar Allah ɗaya musulmi ɗaya kafiri kafirin ya kashe musulmi saboda kanin musulmin nan ya yi shahada shi ma kafirin ya zo ya musulunta saboda kanin, na da Allah shi ma yi shahada ko kuma dai ya samu aljanna kwatsan so su haɗu a gidan aljanna wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ya haka ce ya haka dole a yi ka. kaga wannan inda mutum ya shiga aljanna sai ike da kallon su amma muskilan kina ba mutum a ciki wannan ne kaɗai zai hana mutum murna tun tunda wajen yanzu ana tun da ana gidan duniya yau da Allah fa mutum ya san dan aljanna ne to sai ike da kallo to amma muskilan ba wacce da mutum wannan shine ya samu na ya ta koma ciki sai dai Allah ka tsoratar da mu to amma fa kan babu shakka daidai da barde an hadu an hadu an yi gumurzu an yi gudun mutum ya mutu ya mutu da haushin wancan mutum yana so gobe ma ya ganshi wuta kwatsar zai haɗa daya gidan aljanna ce kamar za a koma ruwa sha Allah ya kalla Allah sai ya dariya shi bayan na kenan kai aljanna Allah ka kai mu aljanna tura ka taimake mu mai aikin da zan shiga aljanna sun kan mutum bai shiga nan gidan ba an gama da shi yayi asara kila kuma ya dafa janna kowanne su shiga aljanna ku duba irin abin da ya ku da irin su hanga sai da shahada radiyallahu anhu kaga wanda ya kashe shi ya zo ya musulunta wahshi ya zauna ya ɓoye fiskar sa har sai da manzon Allah ya ba duniya ina nan ina sallah ina azumi ina sabon da gwamnati kwatsa ya ji labarin mutanen sabar a a daga nan aka yi gangan ko aka tafi yakan waɗanda suka yarda ya sake ɗakko wancan mafi sai da ya kashe mafi kafirci a duniya da wannan mafi kakwa abdun ibadillahi da Allah ya abun ya uka irin waɗannan da ire-iren su wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da zancen manzon Allah nan da abin da za a tabbatar da mahallin shahidi ya zahar Allah na da sifa irin ta dariya sai dai dariya nan ya take mun san yadda muke dariyar to amma Allah ta'ala laisa ka mislihi shay sun yi musharaka a suna amma kaifiya Allah ya san abin sa la tazalu jahannama yulqa fiha inna lillahi wa inna ilaihi wa hiya taqulu hal min mazid حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية قدمه فينزوي بعضها إلى بعض rige jahannama ba za ta gushe ba yin kafiha ana aza mutane ciki ana tura halittu ciki mutum da aljan turawa ake tana ambaliya tana amale tana faɗin gwamnati ta kuma halin mafi, tana ihu tana sa ina ƙani ya Allah ina ƙani sai an wulwula mutum ciki sai ya shekara saba'in bai kai ƙasa ba yau ka duba rijiyar ka zai ka duba hukuma ya yawa za ka biya tun da ciki ka kalli jirgin sama in ya fashe kafin haka da haka malam tun ya zuwa amma ko nan duniya ka jama ba a tara gawa daga nan sai a taɓo jirgin sama za ka dinga ganin abin ya kama da mustahi sai dai in ka tuna yan adam da suka rayu a duniya amma a tara mutum sai ya kai jirgin sama sai tsama da tsin da yawa amma rijiyar jahannama ta Allah mata alƙairi sai ta cika kuma da mutum da aljan zubawa ake tana ihu ko akwai gani hatta ya da rabbul izzati fiha da rijlahu har sai ubangijin buwaya ya sa kafarsa riji Allah ta ya kira shi sun yi musharaka a suna a rijulu ma'ruf wal kaifa majhul wasu abu an hukuma bidiya haka ya faɗi sun yi musharaka a sunaye amma ya aiki Allah samu shi wannan sun samu zafi wa fi riwaya qadama a wata riwaya duddujan fa yanzawi ba'daha ila ba'd sashi ya kuma ɗaya haɗe da sashi fatakulu qattat dinga ta dinga ainihin irin ƙara na cika kenan tana ya ta cika ta batsa kamar za ta fashe كان ذلك يا جبل وقوله صلى الله عليه وسلم دذن تم دعا الله صلوات الله وسلامه عليه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير آخر ubangijin المتبارك وتعالى ينا ta'ala سنة sauka اقوى sama hina ya baka sudusan lailin akhari yayin da ɗaya bisa ukun dare yake rage na ƙarshen a kowanne dare yau ɗin nan ne lokacin nana in jiya ta wuce ta hasanin basari duniya duka kwana uku ce jiya ta riga ta wuce yau ne taka amma gobe ka sani wakila baka cikin yan gobe to ga wata dama a kowanne dare zai sauka ya cewa manya da auni فيقول يدين سوى من يدعوني فأستجيب له وأيتي لو كنا أنسى مسح وكتن شغل اللؤان shagala? tun da ƙarshen ta mutum ya tashi in ba sa ba Allah shi kiyaye a galeriya muke kallo an kalli tv an kalli fim ɗin ƙarshe lokacin ka fara jin garɗin bacci kenan ko tun fara jin garɗin bacci a lokacin da ya mutum ya mutsa har sai maka tola da wajen biyu zuwa su uku zuwa su hudu zuwa su biyar kafin biyar kafin lokacin sahur tunda lokacin sahur ya yi lokaci ne na neman gafara istighfar ya ke lokacin da ake nema ake miƙe lokacin ake duwa'i a yi kiyamun laili a yi kiyamun laili a gaya wa Allah kuma kowa ya san halin da muke ciki in ba ka mutuwa ba kana jiran gobe in dai kana da hankali idan ba su zai kai ba za su zai ta gobe kullum ana da an yi mota shiga da alwalanka to yanzu rayuwar ke fita da alwalanka an kuma kai tsaya kai jindida ka zama kana nan haka to sai dai zaka ba addini in zaka ba addini kuma zaka mabiya Allah amma dai zaka rike sunan don Allah to kana da ɗan adawa ta kowane bangare zaka wagari gidan da kake zana cikin zaka ji ba a kaunarka to da zaka nan sai ka bari ina lokacin da zaka tabbatar lokacin abun ne bada al-islam gari fa za'idu ghariban to kad adata bi zamani ya ji ya koma ba kuma to saboda haka nan ba abin da ya rage sai wannan sai wannan lokaci kamar abin da zama yana ga Allah kuma dama da ke wani laili da shi ake training don da wancan training akwai training din jini akwai training na jiki akwai training na ibada tsakanin mutum da sa ta yadda zai samu tsikewar zuciyarsa to ga ga wannan sai a wannan lokacin mutum bai ga ya Allah ka cire mini tsoro ba kuɗi za ka roƙa ba za su yi kuɗi duk za'il ne roƙon Allah ba ya Allah ta cire mana tsoro har mu dawo da martaba musulunci wajen tuta musulunci an ɗaga ta sama ba ta ƙasƙantar da kai a gaban kowa sai dai ƙasƙanta gare ta don ka yanzu ina tana ƙasa ta yi dubi da ƙasa ga rijalu ba su da amfani duk da duk inda ka duba mutane yau musulmai da kasan kunkunniya yadda wani ba da ke kira su kunkunniya su to a duniya duka a Najeriya khasa a Kaduna ke ɗin ke bai khasa sun khasa kawai sai ya duba ga ainihin yayin da aka handa aka handa da me ya amfani sai ya da ko tsintsiya a share ko dai ku fita da kanku tun ko kuma zo a share kuma ba abin da za a yi kuma kullum ƙaruwa abin yake sai dai ka zama kamun da gangan ka zama kullum da gangan da ka san mai ake ba wannan ba ke hankali kai shafa yana ba na ana ci gaba ina ci gaba ke in gudu ya ki saboda haka na irin waɗannan lokuta ya kamata lalle a rabu da tv a rabu da rediyo a rabu da kaza a tsaya a yi bacci da wuri fara na yi goma na yi ka tabbatar da kayi bacci biyu na yi idan ka biyu ka miƙe ka karanta abin da za a karanta ka yi duka manhajin musulun in ta samu ka miƙe ka yi nafila ka gaya wa Allah halin da ke ciki Allah ka ba mu sa'a domin Allah ba shi zai fa kawai yaƙin ba mu zai sarrafa in ya ga dama sai sa mana ruhi irin ruhin Khalid bin Walid sai isa mana izza irin ta ainihin su Usama mu Walid irin su Umar bin Faruk ire-iren wa'annan za ga lokaci guda ka birkice Allah mai da kai yankin sai ka dinga tunani da kai makonaci ne da kai kaza ne da kai kaza ne amma yanzu ba ka tsoron kowa sai Allah abu ne daga Allah ma huwa inda Allah saboda haka nan wannan lokaci kuma ta tsaya a roƙi Allah an yi azumi da ranar ranar litinin ranar alhamis ainihin sha sha uku sha hudu sha kaza ga wata in kai ma saban da za a yi azumin jawo juna ana ta tai ana ta ainihin kun laila illa qalila janna hatta ya fi Allah bi amrihi Allah ne zan yi yadda za ba tashi ba kuma komawa baya saboda kana a wannan lokacin dan uwa tsaya ga Allah ba ainihin yanzu du'a'i na mimbarin ba mu bada Allahumma izzal islam wa musu kai shi daga kai sai Allah sai ayyanka Allahumma dan dinin kafara ya zan daga kai sai ubangiji kana kuka kana gaya wa Allah halin da ake ciki dan dinin tas'alul maula azza wa jalla an yaj'alaka an alaka adatu tadmin kai ne kayan aiki Allah na cewa man yas'alu ne fa wufiya wa ke roƙona in bashi kaji muna da bukatu saboda haka nan maimakon ka zama ka ɓata wa kanka lokaci ka je gidan wannan malami ka je gidan wancan malami har ka fada gidan doka shi ma duk yi ne kowa ake bukata ya kasance haka da rana ne da daddare ne bautan Allah da rana kana zaki kana neman abin da zaka ci kana neman abin da ainihin za a dawa ka musulunci da shi da daddare kuma ka zama ainihin kana zakin ka hatta za a zauna hatta ya ce Allah ku bai amrihi to amma dai da abin da muke magana sun ko ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma wannan abu haka ake a kowanne dare daren nan na gobe haka in wancan na jiya ya wuce ka to wancan na jiya ya wuce ki na yau mai zuwa bai kamata wuce ki ba an kuma na jiya kin samu to kada ke sai ki daukar wa kanki alkawari ko ka daukar wa kanka ka kallafa ranka wannan tsakaninka da ranka ne na daina a fara sa daga yau hatta ma ina gaya ma har zuwa ranar da za a kwanta dama. idan mutum ya mutu yana kada ya mutu ake mutum yana mai laili yana samun wannan lokaci ce inda abu ne kullum suna tashi amma yanzu abu ba lalace ne kai can ka kayi asara ko kin yi asara da kullum sai kin tashi amma yanzu kin daina tashi bi salatu wato yanzu kin wuce bautan Allah ko ka wuce bautan Allah har ka samu wani martaba da kai bacci za ka dinga yi wanda kila an jona maka wata ta zo ta daki aftabu shabi aftabu Eh, kana da tasha ɗari da ashirin ka kalli wacce kake so wai duk jin daɗi ne miskinin gawar yahudu su suna san suna ƙara ƙirƙira to wata rana da ba mamaki baɗi za a samu dubu za a haɗa ma wata rana za a sake haɗa wani wanda ainihin suna cikin yi maka dakatar da suka tambaye su a ce kullum sabo za a dinga samu ku ba daga yahudu ne ba ga dai kallo za ku yi ba to ba za ku daina ganin abin mamaki ba ko fina fina na hausa yanzu na baɗi ma an gama nufi ba na ba fitowa da ba da izini su fito ba an yi su an kalla an tsara an rubuta an aje sai wata kaza za fito kuma sababbi ne ka gani sai ka kalla suna nan an shirya su ko ba don komai aka shirya su sai don a raba ka da Allah ko da yake hausa su yi duk ɗaya ne an yi amfani da su ta inda suka sani da ta inda bai sani wurin awar da ba addinin musulunci maimakon kai awa uku kana karatun alkur'ani kana aini kana karatun alkur'ani sai ka shafe awa uku kana kallon kafin in dai karshe sai a kare da kokowa da dambe ana cewa wannan shiga nan wannan shiga na ce sai sun haɗa kasar na gaba ba san abin da za a kwashe ba sai ga kana neman kasar na gaba dan Allah ina za a samu na gaba ai ina za a samu na gaba kai fana da aure na da kyau miskini shi wato wani da ko da kuɗi ne dandan da mai da kai dabba mai da kai dabba in an magana ce maka wannan za ta hoto kai da gida gida kila ta barci ba damun ka wani ne gida za a gano talakan za a ji lahira yi sai ya lamu magana za a gano gobe kiyama kowaye kowa ce tasaddudi ne kai bai kai baka da tasaddudi za ka ji lahira je ka kai tasaddudi je ki buke kafa وما أمر رسول الله ذاتك إلا البلاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا جبهة زي كان تكلم Eh, duk ni ka dauko min duk gaba ɗaya nan kafin ka mace Allah da komai ba man yastaghfiru li faghfira ba waye ke neman gafara ta in gafarta masa duk a daidai wannan lokaci in ka duba kuma zuwa nan lokaci a galabiya rabi rabin mutane ko biyu bisa uku za ka samu mutane wajen karfe uku din nan ko na bacci ko na mace ko na mace da karsan za ka samu mutum ana hayya ala sala kan mutum da yin ne biya biya biya biya ba masallaci mai dan kokarin fa kenan wani kafin rana ta yi ta hantsi sai da ya wai amma an ce Allah ba mu aljanna kake amin an ko ya kamata ka yi kokari ka karanta sifan yan aljanna sifan mutum daya na yan aljanna wallahi ba ga mu ƙarya ka sai ka fi da tsammani sifan dan aljanna ɗaya za ka karanta alhamdulillah muna kan sifan dan aljanna abubakar radiyallahu wanda an masa albishir da aljanna ta fi a girga to amma ka zaka ga rayuwarsa bai miƙe kafa ba wallahi shi da ke kuka yana cewa ina ma ni wani gashi ne a girgin musulmi kan yi fa a wani bakar sani ya sani nan ba na biyu a duniya nan ba na biyu a daga manzon Allah nan ba na biyu in ka kalla za ka tara abu ka na aure amma shi ke cewa ina ma ni wani ice ne ku tutture da aka fassara ne aka ji dumi da ni ba za a tada mai ranar tashin alƙiyama ba saboda tunanin abin da zai tarar mun ko mun muke kafa kai ka ce aljanna mun kamu kin yi muka gama gina kayan mu ko tunanin ci zuwa lahira ba mu tattala masa inda mutum ya faɗa ai ba ya ga wani lokacin in yi kiyamun laili yi kiyamun laili kada ya zama muku daɗin kamar mu zo littafin wajen daidai lokacin da ake neman istighfari za a sami shi yana rufe kuka haka matan su suka ce wannan rufe kuka kafin fito sallah asuba sana fito sallah asuba yau kuma kaga mutum yi kuka sai dai in sun yi fada da dan kwanza an ci masa mutunci ko an masa irin wani tunan asiri din nan to lokacin da ya take da kuka amma mutum kuka don tuna lahira don tuna lahira kaɗan ne illa ma rahimahullah saboda mai zukata sun ƙirƙashe an kangare an bushe ba a malaman ba ba a jahilan ba ba a attajiran ba ba a masu mulki ba dukkan su da lafiri ne mutum da babu ne muke magana kan ba kenan muna magana ne akan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana zuwa dan haka nan abin da zama dan buda kan dan mutum san akwai wani da ba san في عروية إليه جزيني بألا قحرابا وي ما تبت المنين بعد ما ذاري أنت أنهم آه، اللهم اغفر لي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي دعاء أبو بكر سيكي شيء بغير دعاء أنا دعاء بشيء بغير من يوعى الله الله إبنى كما يهمني أنا ظلمني شيء بغير دعاء الله بس إنك بغير دعاء أنا دعاء شويت على من يرى لك كثيرا فاغفر kaga wannan inda yana da karatu sosai sai sai mulhidi ne mulhidi kamata a kai shi to amma tun da bai da karatu da yawa sai da shi jahili ne murakkabi la ya dari wala ya dari annahu la ya dari bai sani ba bai san bai sani ba wa qawluhu da zancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walillahi ashaddu farahan bi tawbati abdihi min ahdikum da rahilatihi wato Allahu ne kullum da a wani ruwan Allah lillahi kenan wato wallahu ashaddu farahan wallahi Allah ne yake tsananin murna Allah ne yake tsananin murna bi taubati abdihi da dawowan bawan sauransa min ahadikum daga murnan ɗayan ku bi rahilatihi da taguwarsa da sabata kamar a ce ne Allah ne yake tsananin murna da dawowar bawansa daga murnan ɗayan ku yayin da zo kekensa ka kafe kekenka aka duba kekunan nan kakar babu ka shiga nan ka shiga nan ka shiga ɗakin mai gadi babu ka kama hanya ka tafi gida gobe ka dawo sai ka waga shi nan a kafe a sai can daga tsallakin cikin masara ka tafi to Allah ya ka tsananin murna da dawon bawa ka ga masu aikata laifi su hukun nan muna laifi dare da rana to gaskiya ga hanya mutum ya tarkata ƴan laifukan sai tuwo wa Allah mu nemi Allah gafara mutum da shi sai Allah ba sai ka tona mana ba kowa na da laifuka bai san faɗi to ba a da ma bukata ka faɗi mun koma a ɗaki din duba laifuka na nakan yi kaza nakan yi tsangi a kaza nakan yi kaza a wuri kaza nakan yi fankama a wuri kaza nakan yi riya a wuri kaza ni Allah gafara na na kafa a wuri kaza na kafa wuri kaza na dawo mutum wa Allah a sawa'un dan shaye shaye mutum ke tabawa ya zo ya tuba wa Allah sawa'un yana dan daukar wa mutane wani abu wallahi duniya ba ta kare mutum ya dawo ya tuba wa Allah idan ya dauka ainihin da nufin mugunta mutum kai kaza ya dawo ya tuba wa Allah Allah na murna da mutum da ya dawo wurinsa sama da murnan abin da wanda abin da ya kace ya fama ba sa kaga ko saboda haka mutum Allah koma ga Allah ya tuba wa Allah kamar Allah ya fi murna da wanda ke wurin ilimin wanda bai taɓa laifi ba ko da wanda bai taɓa laifi ba yana da wata mabiya ta ce amma Allah na son mutumin da ya tuba tuba ma'ana tuba mutum don wutan Allah ya koma ga Allah mutum ya koma ya ɗauki littafin ya dinga zuwa makaranta karatu tsakanin magarba ba zai isa ba ba zai isa ba wannan za a je kawai ba karatu ne ba wuri ne na taujihi na tarbiyya ta inda in ka tashi a anguwanku kafin san daidai wanda za ka je ka zauna a gaban ka fara karatu min zilafin ila zilafin wa'azin ba zai fitar da mutane ba su kuma ɗaliban ilimi wanda suke ganin suna da ɗan ilimi su tsaya su taimaka su karanta da mutane fi sabilillah da an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min sabilillah Allah ya shirya da mutum da ɗaya daga ciki ya fi ma jajayen raguna ka samu ɗan wuri ka raba shi da shan wuri ka samu mashayin biya ka raba shi da shan biya ka samu mutumin da yake zaune gari banza bai aikin fari bai da baki sai dai ya zauna ya hira cibiyar da ka fama masu hira din nan ka je ka kafa musu karatu ka ja hankalin su ku zo mai karatu ka san yadda za ka yi ka sufurke su da sihirin halali ba ka san irin kalmomi masu daɗi da za a gaya musu ka karkato su ku zo mu zauna mai karatu zai shi mana in kun ne mu kama hanyar mu tafi wajen wani ka sani akwai wasu banka. Eh. duk abin da aka zama ka je ma dubu ka zama kai faɗa ne ne shi a gaba ko ku ƙara gaba ko ku zama ne gaba aikin da yawa al'ummar da yawa al'ummar babban Allah yanzu sallallahu alaihi wa sallama dan ya kame mana da dama ya riba ce da dama yanzu kana fita kana shiga gari za ka tambaya yanzu a galabiyar masallatai don haka sallah amma kan nan ba za ka tambaya rumfan ne ka ana kuma ko an ka taɓa shi kace mu ɗaukaka musulunci zai ce idan eh, ka taɓa ɗaukaka musulunci mutumin da bai iya sallah ba sallah kai sallah zai dai ka tarka ta sallah guda kaza ba wai hada sallah ne babu ba akwai hada sallah to amma yanzu halin da aka shiga ciki sai da yawa dole ne ba ko kin ganin wannan sai da ake tsammani daidai irin wannan lokaci za ku kwashe ku a yanzu in ma za ce ku ku danna nan sai kun yi tafiya kilomita ɗari wanda gari ya wayo. wata magana na kasar ka koma gida kare masu kuma je a dama ba za a ji jami ka ce Allah ka tuwar a jama kai mu ina za a je da kai ba da kai ba ba Allah ba inda za ka iya ka tinka ihu eh wai sunan shi kabbara ba dun ba kabbara ce ba ihu ne da Allah an zago ma wanda kake so a bada sai ka tattaje ka yi to harkar ba wai ihu kake bukata ne ba aiki ake bukata yanzu yi a don addini musulunci tutar musulunci ta yi bigi-bigi a saboda haka na yan uwa sai an dawo sai an tuba ainihin da musulunci ake yi umar dan khattab ta kuma da magana sun da mutara tarar lahadi nahnu qawla azzana Allah bil islam ma mafta bayna al irsha da ghairi ma azzana Allah bihi adallana lafi duk musulunci Allah ya daga mu ba da hira ba ba da mutum ba ba da kwamitoci ba ba da lijani ba aiki ne tukuru aka zama ana yi dare da rana safe da yamma yaro da babba maza da mata kowa ka gani aikinsa kawai ya za a yi na abin ya sama don haka wani zama Allah ke tunatar da mu ko ne da zama za ka banta da dini da ka duba ka gani ne kawai mutum dan ba mai da hankali ba a yau in ka mutu ka mutu a banza ba abin da ka tsina na musulunci musulunci na duk a hada ka ba da miliyan dubu na bada dubu ɗaya a dubu ɗaya ka ba ni mana da naira ɗari naira ɗari nan zan ba da ita kai ma ka ba da dubu ɗaya nina da naira ɗari kana da dubu ɗaya duk aikin Allah ne ba wanda zai jawo in an tashi zai ce Allah faka mana da alheri ba za a ce Allah faka maku da alkhairi ba ba za a ce ba saboda haka nan mutu zuwa ga Allah Allah na murna da mutanen da suka dawo duk sakacin da muka yi a baya baccin da muka yi baya Allah zai gafarta mana don ga mani bacci ya kamata a yanzu inda muka kai ya wuce haka sama da shekara 20 ake ta fama tun muna zuwa muna ji aka waye garin ke zama mu yi kuma ana nan ana zan gidan biya ba abin da aka na, sai hayaniya sai gaddama sai fata sai tatatata kullum ana nana gidda sai fankama sai kuri sai riya sai ya billahi sai aka rubuce ne muna ta fasara aka rubuce ne akan wasu mu ne ko zallan aka rubuce ne zallan aka rubuce ne saboda kana mutu ba zuwa ga Allah Allah na murna mahallin shahidi a wannan hadisi Allah na murna da duk mutumin da idawa zuwa gare shi ya tuba eh ba ana magana dan wiwi kadai ba ba ana magana dan shugushu ba ba ana magana ainihin mazinaci kadai ba ba ana magana mashayin giya shi kadai ba har mai ruwa ya tuba daga ruwa ya dawo ba ruwa alhadith haka hadisin yake wa qawlihi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lil jariya da zancen manzon Allah alaihi wa sallam alaihi ga wata yarinya inda ainihin za a yanta ta aka ce mumina ce ko ba mumina ce ba tunda ana sa a yanta mumina sai ka ce to a tambaye ta aina ruwa a ina Allah yake kaga aina tambaya ne daga wuri man ce aina ta zahabu dole ne ka ce a zahabu ila anguwan ma'azu dole sai ka faɗi wurin ina aka tambaye ka da aina to saboda kanana na ba a ina Allah yake فقالت في السماء اللنا سما اللنا بجا سما كان سما سما كاكين إذا ودى شيء الله بايا سما يا كريه تونا حديثي من زمان الله يا كريه تونا حديثي يا كريه رسالة يا كريه عندما رسالة ما نتوه فوق عرشه المجيد بذاته آية وهو القاهر فوق عباده قال أنا من نوعه qalat anta rasulullah kai jakada ne na Allah kana ta kafa inna mu'mina wai ka yanta to kaga ya za a annabi ya yi jarabawa ya ba da makin an ci jarabawar akan cewa Allah na sama sannan kuma zama nan filosofa yace wala fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun wala amamun wala khalfun wala kullu haga miskin to baya sama baya kasa baya baya gaba baya baya to ina baya tsakiya to ina ina kaga wannan wannan ai gafaranci ne saboda haka nan Allah na saba wa qawlihi da zancen Allah zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qabidu Allahu al-ard yawm يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك aina mulukul ardi ubangiji tabaraka wa ta'ala zai danki kasa ranar tashin alkiyama na haula wata ruwa yanzu kasa guda bakwai gaba daya harkar yi duniyar nan kai zai saka mafi da hishai duniyar kanta ba ta saltuwa ka tsaya ka kaddaro daga lagos kafin a kai ne duburi ka manta abin da ke lagos ka ɗauki kokon duniyar ka suran tashi haka ka tuna za ka hau jirgin sama ka gudu ka gudu ka gaji a sauka ƙarshen ta mai ya kare dole ka sauka ƙasa ba ƙure ko ina ba to amma ƙasan guda bakwai duk gaba ɗaya a daman shi za su kasance sai Allah da girma yake ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ويطوي السماء بيمينه كما زي منك سما دامسا يوم يطوي ka كطي السجل inda Allah zai ninke sama da naman sa ninke sama duka din gaba ki daya ya rike su sun ma yaqul sannan ce kamar babu komai tare da shi ta anal malik sai ni sarki aina mulukul ardi na sarakunan duniya jabbarai sama'un sarki ne dindiga ko sarki ne gudana duk ina suke wanda za a gari ta mutum har wai baya ma iya tafiya amma da shi gunki sai su kai dama kai hagu in ba haka ba sai ce ka sun kuna ne da nazar sun kuna ba ne da ce a sun kuna dai sannan sun kuna in ba haka ba sai ya gaji sama sai dai kuma mai bashi umarni shi ma ya kan ƙiraran nan mai ba a sallama in mutum dole da yana sallama kai wannan wannan wannan fir'aunanki da jabbaranki ba a salama to subhanallah sallama ma ba ya sai da ce sai da ce in ai dan zanta ta gargajiya tun tun yake yin ta hayakallah ba shi dare ba na bai da suke ganin kamar wani darukin wani abin arziki suka samu mace haya kalla haya kalla a shi ne ranka ya daɗe ranka ya daɗe kare mutu da wuri saboda haka nan Allah zai faɗi wannan ranar babu kowa a ne mutum kowa na fi nafsi to nan abu lura Allah na da dama shine mahallin shahid kar mu manta abin da muke magana a kai. نوكو اقرار السلف الصالح من الصحابة والتابعين والائمة الاربعة رضي الله عنهم اجمعين بصفات الله تعالى وعدم تأويلهم لها او ردها او اخراجها عن ظاهرها تبتر ومدبات عن القرية وند منظر الله يمس شيدا خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم wanda aka tantance shekarun gaba ɗaya sun kara shekara ɗari biyu da ashirin na sahaba na sahabban manzon Allah wattabi'ina da wa'anda suka biyo bayan sahabbai wal a'immatul arba'a da shugabannin nan guda hudu imamu abu hanifa ده إمام مالك ده إمام الشافعي ده إمام أحمد بن حنبل رحمهم الله رضي الله عنهم وهذا ده سبنتك أجمعين dukkan kowannensu ya tabbatar da bisifatin lahi ta'ala siffofin Allah tabaraka wa ta'ala wa adamu ta'wilihim laha da rashin juyarwansu ga wayannan siffofi ba su karkatar da su ba ba su juyar da dalilin su ba ba su ɓata ma'anar su ba ba su misalta su ba ba su ainihin kayyafa su ba auradduha ko mai da su au ikhrajuha an zahiriya ko fitar da su daga zahirin su falam but anna sahabiyyan wahidan bai tabbata ba a ce sahabi guda ɗaya rak ta'awwala sifatan min sifatillahi ta'ala ya juyar da wata sifa daga cikin siffofin Allah tabaraka wa ta'ala bai tabbata ba aw raddaha ko ya maidaita aw qala fiha anna zahiraha ghayra muradu ko ce zahirin ba shi ake nufi ba bal kanu yu'minuna bi madaluliha suna masu imani da abin da take nunawa madalul wa yahmilunaha ala zahiriha suna fassara ta akan zahirinta وهم يعلمون أن صفات الله تعالى ليست كصفات المحدثين من خلقه سنادت ككين سني للي سفوكين الله تبارك وتعالى بس كسن شي كمر سفوكين هن التوبة من خلقه نقالي كسن سم وقد سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة عن قوله عز وجل daga zancen Allah mai girma da buwaya ar-rahman alal arshi stawa mai rahama ya daidaita kan al'arshi aka ce nan me ma'anan ya irin wannan daidaito ya daidaita aka ce nan take gumi ke to masa ya daga ya kalli mutum din ya kalli kasa ya sake kallonsa ya sake kafa masa ido fa qala al istiwa'u ma'lumun wal kayfa majhulun was su'alu anhu bid'a saboda haka ne yasa aka fitar da shi kan ba a irin wannan kikkiwa a mazhabin maliki a majalisar maliki wane mutum mutum masu yin da bai warki sai ka samu wanda ka raina kai masa tsarar da kake so kan iswa ma'arun daidaito kowa sun shi wulkai majhul yadda ya daidaita ba wanda zai san shi majhul ne wasu alu'an bid'a tambaya ko akan wannan bid'a ne kai kudin bid'a ne ka tashi ka fita kawai saboda haka nan ba kowane abu ne za ka iya sani da abinda a cikin jikin ka ko abinda baka sani ba ka ballanta ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ranka kanka an ce yana ranka yake ka sani ba duk ci gaban da aka kai ci gaba ba san inda rai ke sake a cikin jiki ba da injin da kwamfutar da wuce ɗin duk ta gaji ta ƙare ba ta san inda rayuwa take ba hatta fassara rayuwa an kafa a fassara maka meye rai tare tsoro in gaba sai kaga abin da aka kare aka kasa fassara rai sai dai a ce maka alamunsa in mutum yana ci yana sha yana kara kumbura yana da girma to shi yana da rai dan koyi shiru yana kwas ba gaba baya ba motsi ba ji ba gane ce ya mutu ya nan kawai aka za amma babu wani mai fassara rai to balantana ya za a san mahalicin rai a ce a san shi a hakikatan sai dai yadda ya kira kansa kawai وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله wannan shi ne juwa ce na gaskatar da Allah tabaraka wa ta'ala da abun da izo daga Allah tabaraka wa ta'ala akan manufan Allah ta baraka wata ala yadda yake din nan ba daɗi ba rage haka zan tsaya amantu bi rasulillah na gaskatar da jakadan Allah wa ma ja'a an rasulillah da duk wani abun da yazo daga jakadan Allah a manufan wa ala murad rasulillah akan daidai da manufan jakadan Allah وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إمام أحمد ناتي وقيمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أئرئ إلم فإن مجانا منظر الله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا لله الله تبارك وتعالى يكن سكوزوا سما تقصى وإن الله يرى يوم القيامة كما أبنجي ذا أغنشي لان تاشن القيامة وأنه تعالى يعجب kuma Allah kan yi mamaki yana da sifa irin ta mamaki wa ya yakan yi dariya wa ya gababu yakan yi fushi wa yarda yakan yarda wa yakrahu yakan yi kyama wa yuhibbu yakan so kana ya kula yakan ce mu'minu biha mun gaskatar da wa'annan sifofin wa nusaddiqu biha mun yadda da yadda Allah ya faɗi yadda manzon Allah ya faɗi la bi kaifin wala ma'ana babu sifa mu kayyafa kayyafawa ita ce mutum ya siffata abin abu mai faɗi kaza mai tsawo kaza mai kama iri kaza mai kauri iri kaza ko da ba gan shi ba to ba mu iya kayyafa Allah wala ma'anan ba mu bada ma'anan abun kaza ne yani annana nu'min bi annallaha ta'ala yanzilu wa yura mu muna gaskatar da ubangiji kan sauka kuma ana ganin sa ba wai anan duniya ba wa huwa fawqa arshihi ba'inun min khalqihi yana bisan al'arshin sa baya cikin nesa da halittarsa walakin la na'lamu kayfiyatan nuzul sai dai ba mu san irin yadda yake saukon ba duk ba mu labari ba wannan ru'ya ba mu san yadda ganin yake ba walal istiwa ba mu san yadda kan ba walal ma'anar haƙiƙi lidalika ba mu da ma'anan haƙiƙatan ga wannan bal nufawwidul amra fi ilmi dalika muna dangana al'amarin kan sanin wannan ila Allah qa'ilahi za wajen Allah da ya faɗi shi wa muhihi ila nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam mai aiko shi zuwa ga jakadansa wala naruddu ala rasulillah ba za mu yi raddin magana manzon Allah ba kowane mutum ana iya karɓar magana sa mai da masa amma ban da manzon Allah kamar yadda mai rigaki wala nasifu Allah ta'ala bi akthara mimma wasafa bihi nafsuhu ba mu siffata Allah da sama da yadda ya siffata kansa wa wasafahu bihi rasulahu kuma jakadan sai hubbata shi da shi bila haddin wala ghayatin babu iyaka babu kololuwa wa nahnu na'lamu anna Allah laysa kamithlihi shay'in fa huwa sami'ul basir lalle Allah babu wani abu yayansa kuma shi mai ji shi mai gani ne al'adilatul aqaliyya dalilai na hankali لقد وصف الله تعالى نفسه بصفاته وبنجي تبارك وتعالى يا كما تكنف بصفوفي وسمى نفسه بأسماء يا da wasu دوسوني duk sunansa sifansa ne amma ba duk sifansa ne ke zama sunansa ba bi asna wa lam yanhana kuma bai hana muna ba an wasfihi daga siffata shi da siffan wa tasmiyatihi biha da kiransa da ita wa lam ya'murna bi ta'wiliha bai umarce mu da juyar da ita ba aw hamdiha ala ghairi zahiriha ko fasara ta ba a zahirinta ba fahal ya aqilu to tunda Allah ya kira kansa da suna ya kira kansa da siffa bai ce mu juye da sunan ba bai ce mu mu kar mu ce zahiri ba zahirin ta ya saba ba din ta ba shin za a iya ganewa an yi kala zai iya yiwa a ce innana wasaf na biha in mun siffata shi da ita na koma kadashin bana mun kamanta shi shi yake shi kaza ne shin in muka maimaita yadda ya faɗi shi kenan mun siffata shi kenan shi fa ya faɗi da khalqi mun kama shi da halittarsa fa zamuna dan haka ya zama mana dole idan ta'wilu ha sai mu biyo da sunan ko sifan wa amruha ala ghairi zahiriha da fassara ta ba bayananta ba wa in asbahana mu'attalina in mun waye gamu masu bata bana mafatu masu korewa kenan da sifatihi ta'ala mun mulhidina fi asma'ihi kaga mun waye gamu gari mulhidai kenan wanda ce Allah baya kaba baya kasa mulhidi ne don ya karkatar da yadda Allah ya faɗi ko ce Allah bai da hannu ya ce yadda Allah ya fauka addini sai ce lalala subhanallah ya rahmatu ai rahma ko za to wa ya baqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram ai za to ha za ki daban wajhu daban ba su da alaka da juna ba a lugance haka nan a ayace haka nan a istilahance wa huwa yatawa'adu al mulhidina Allah na alkawarin azabtar da mulhidai ha akan sunayensa da shugabansa bai kawai ne wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu ya'malun ku rabu da waɗannan da suke juyar da sunayen Allah da sannu za a saka musu aka abin da suke aikatawa mas'ala na biyu ta kuma da ƙarshe tambaya ce عليس من نفى صفة من صفات الله تعالى خوفا من التشبيه كان قد شبهها أولا shin bai kasance wanda ya kore wata sifa daga cikin sufofin Allah tsoro ɗago a haufa mina tasbihi don tsoron kamanta ta kana kada shabbaha ha awala sai dai kamanta ta sannan ya kore misali wanda ya ce Allah baya da fiska ko sai dai kamanta fiska Allah da fiskar shi tukun ko da fiskan halitta sannan ce la la la Allah baya da fiska sai da tashbihi sai ya ga tashbihi da bai kai shi ba sai ya gudo daga tashbihi sai ya fada tatili shine ma'ana ainihin shabaha awwala bi sifatil mudathina sai da kamanta siffan Allah da siffan halittu sannan sai ya gudu daga siffantawa ثم خاف من التشبيه يجي قولون تشبيه ففر منه وقلوا دغنا إلى النفي سيكون يكون هيك عليها كما والتعطيل ya karyata Allah ya kore mana ka gane shi ya hada duk wanda ya tawilin hannu sai da yi tashbihi sannan ya koma ta'tili ka gane shi ya aikata kai shi dan mai haki shi dan kunu sai ya ce yadullahi fawqa adihi sai duba waje da yake hannu da mutane sai ce kai sai kamanta hannunsa da na Allah sai sai ina Allah bai da hannu kaga yadda ya haɗa bannan biyu فنفى صفات الله يقول صفوفين الله تعالى التي أثبتها لنفسه وأن الله يثبت صفوفين عند كنفة وأبطلها يقاطعها فكان بذلك قد جمع بين كبيرتين لأنه قلنا يا هذا تكاني ليفي بهم ليفي تشبيه ده ليفي تعطيلي التشبيه والتعطيل كما انتعوا ده كما أمين bata ma'anan na uku na ƙarshe innal imana bi sifatillahi ta'ala kuna yakunu da al shi shin yanzu don Allah ba zai kasance daga cikin abin da za mu hankalta mu gane ba idan wal halatu hadhihi hali in dai ya kasance haka in mutum ya yi tasbihi ne zai koma tabili ba zai kasance mana abin da zai fi mana alheri an yi safan bari a siffata ubangiji ta'ala bi ma wasafa bihi nafsahu da abin da ubangiji siffata kansa da shi a shi yace yana da hannu zai yana da hannu kai shi yana da fiska kai yana da fiska kai shi wannan ba zai fiya mutum alheri ba eh wa wasafahu bihi rasuluhu ko manzon sa siffata shi da shi ma'atikadi tare da mutum ya ce Allah na da hannu Allah na da fiska Allah na da ƙafa, amma ina da aqidan anna sifatahu ta'ala la tashbihu sifatul muhtadina siffofin Allah tabaraka wa ta'ala ba su kamance ce da siffan halittu illa a suna suka zama abu daya ko a duniya muna da abubuwa masu suna daya daban-daban aka ce fiskar agogo bari yiwa ka ce in ka kira abu fiska goba ce fiska wanda ya gobe fiskar sa kenan akwai fiskar gida a suna suka hana amma sun zama daban-daban wanda ji agogo ma na da hannu to ga kuma za ka ce hannun agogo irin wani mutumin da ya yi agogo ne ba saboda haka nan mahalicci bai kama da wanda aka halitta in dai a suna kawai aka yi mushi ba wancan ya ke ba wanda ya sani ko bincike aka yi bidi'a ne كما أن ذاته عز وجل كما يد ذاته نجرما دا دوغاكا لا تشبه ذوات المخلوقين باتا كما تشيكين دا جيكونا مالتو تودا الله هو الأول والآخر أقبان فقوم يفعلكم أبن بيقاري بيانسا ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقطاع نو نعم. إن الإيمان بصفات الله تعالى imani da sifofin Allah uh, imani da sifatin Allah ta'ala wa wasfuku biha gaskata sifofin Allah da siffata Allah da sifofin nasa la yastanzimu tashbiha bai haifar da kamanta shi bi sifatil mutazina da sifan halittu idil aqalu don hankali la yahilu bai iya ƙaryata an takuna lillahi sifatun khasa Allah zai yana da siffofi ke babu bi zatihi da zatinsa la tushbihu sifatul makhluqina ba ta kama da siffan halittu ba wala taltaqi ma'aha ba ta haduwa da siffan halittu illa fi mujarradil ismi faqat sai dai a suna kawai fiska suna ya zama daya amma fiska Allah ba wanda sai da take ido a suna suka zama iri daya amma a hakika ba su kama da iri daya fayakunu lil khaliqi sifatun ko ta khusuhu mahalicci ya zama yana da sifofi da suke keɓansa walil makhluqi sifatun ta khusuhu kuma halitta ma na da sifan da ke keɓansa wal muslim musulmi namiji ko mace إذ يؤمن بصفات الله تعالى لأن قسكت الدسف في الله تعالى wa yasifuhu biha yana kamanta shi da su la ya taqidu abadan bai yankewa ha abada wala hatta yaqtura bi bali ha a sama abun zuwa masa anna yadullahi tabaraka wa ta'ala masalan tushbihu yadul mahrum hannun Allah tabaraka wa ta'ala tana kama da hannun mutum bai kudure mana illa a suna kawai yadu yadu amma wancan shi ya da yadda kanshi yake عديد معلومة كنكو والسؤال عنه منين والكيف والكيف والكيفية وكيفيتها مجهول والسؤال عنها بدعة في أي معنى من المعاني تكون معنى دك معنوني غير مجرد التسمية سورة الكوي وذلك لمباينة الخالق للمخلوق سبودا متباين مهلتي دهلتا قد تقطع تقوت مهلتي بكما دهل مهلتا بقى في ذاته ذاتنسا وصفاته بصفوفنسا وأفعاله دعيكة عيكتنسا قال تعالى قل هو الله أحد الله تبارك وتعالى كتي مسو يا جكادا الله هو الله شيء الله تبارك وتعالى أحد كأيتتي الله الصمد الله كمل لي وأن أكي نفسه لبكاته an samu suna guda uku shi Allah shi kuma ahad ne Allah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad duka musulmiya ne ba a haife shi ba a gani na kamar ne kenan walam bai haifa ba kai walam yulad ba a haife shi ba walam ya kulla kufuwan ahad babu ɗaya da kasance makamanci gare shi wato sanadiyar wajen guda uku an samu ayin tubutiyar guda uku na hada sifar shida kenan a ciki wa qala laysa kamithlihi shayi. ba wani abu da ya kasance irin Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa sami al-basir shi ne ji ne shi ne gani ne da waɗannan sunaye kamar a ce mutum ko to gaskiya babu kyau bai kamata kira mutum da rai nan suna ba ko da dai an cire alif da nan din an an cire alif da nan din wasu malamai na ganin kamar an fita ba ainihin sunan Allah ne ba tunda sunan Allah mu'arraf ne to amma saboda kasancewa gun akwai wani abu gwangwaran haka ya kamata a yi ta nazari duka daga gare shi saboda mutum da duk ta shigo shigo ya zama bai da alaka da ita ko da an ce jayi ne haka bai kamata ba. bayanin Allah akan cewa daga cikin sunayen Allah su amma ba duka su su tofa duk sunan Allah na ce ainihin malaman suka bayani kai ba ni na faɗi ba siffofinsa ne tunda kaga ar-rahman ya siffatu da rahama kaga ar-rahim haka kaga al-maliku kaga al za ka fara haka amma in ka koma wajen sifofinsa to ba kowace siffa take jiya ta zama suna ba kaga ba almutakallim cikin sunna Allah babu almutakallim ko ka ganje ciki ba shiga ciki ba to akwai su haka da dama haka kai kokari ka samu wa gidatul wasatiyya musamman shafin al usaimin za ka samu cikakken bayani insha Allah wanda zai gamsar da kai kila irin nan a tambaya haka kamar yadda malamin ke neman cikakken bayani ba za ka iya gamsarwa ba yadda ya kamata you. da haka na kwanta tafai da dama alaikum wa da kayan lantarkin haka shi rediyo tv silahun ne zuwa haddayi kai tsayin ka kalle su to ba ka iya haramtar da su amma ka koma ka ga da aka ce alwasa ko za a kamun makasudi eh. to in ka duba sai gani ina inda za a je da zo ka zauna ka dauki rediyo ka hukunta shi don da ɓata mutum lokaci da rai kamun da in ka ji bbc dole ka ji gobe ko da kai ne za a zo da shi da disco kuma da waya a yi kilomita daya a labari baka ji kiɗa ba kuma labari ne layi su ne wala yi guri da kai da ka labarin da wanda bai gina labarin ba ku da bambanci in dai musiba za ta faru a gari ƙarshen ta wanda bai ji labarin mai tsaya kai da ka ji labarin eh, su zuɗa da kai saboda haka nan nan dole ne ainihin abinda za a lura in misalin ga kaddara kila mutum zai iya musuluntar da rediyonsa in ya san ya ba kansa tarbiyya ya ba wa 'ya'yansa tarbiyya ya ba wa matarsa tarbiyya kila na jin muna da gidaje kila suka yi biyu ko uku da na san an musuluntar da su an musuluntar da rediyon su an musuluntar da gidan su ko mutane da suke zuwa gida ina jin babu wanda ya taɓa jin iya wanda suke zuwa gida sun ce tana sun zo sun tara ana kallon gida ko ana jin kiɗa daga tilawa alƙur'ani sai tilawa alƙur'ani za a yi amfani da shi haka daga ainihin eh, bidiyo ne wanda ke sa kasa kasan na kira'a na dai kaza to kaga mutum yana iya musulantar da shi an yi amfani da shi a haka kaga abu ne jayi saboda kana don mutum ya sai da akwatin wannan babu ina tare da shi Ta amma muskina in kasar ne kasar kan dama mutum sai da kasar in dai an riga an ɗauki wakan a cikin wannan haramun ne sai da kasa kasa don bayi da bambanci mai sai da kasa ɗin wasan koko da mai sai da kalangu da mai sai da jika da mai sai da ainihin giya daidai suke basu da bambanci da mai sai da giya mai sai da giya zai na amma mai sai da kayan kiɗa a sharbu daga mai sai da giya kada za a ji wannan magana ta ɗaure domin eh, babu lokacin da za a yi bayani a nan domin kiɗa na haifar da buguwar da ba a yin taurin shan giya wasu mu sun zauna a kai kai har cikin jini ya ka ce maka an fara kiɗa da wuya kila in dai aka kwana ana irin wani kiɗa din da wuya baka ba ibi ba waki ba zai yi wani idan aka wasa shi aka wasa shi in yi buhu yakan birkice ka ga ɗauko makami yana luma kansa wani ya ɗauki kwalba yana ci wani ya ɗauko dafi ya sha wani ya zo kiri a kai sai ya harba ta cikin jama'a kaga wannan ya kawo shi buguwa ne na kiɗa inda lafiya lau yake ana zaune lafiya ga ce eh, na san wani wuka ba ta kama kan ka ciro wukar ka shi da ita zai ce baka da hankali fa baka da hankali fa amma lokacin da ya kiɗa da kansu zai nemi wanda ainihin abin nan da sa saboda haka nan buguwan kiɗa ya fi buguwan giya don mashayin giya kana ɗauko ka ka nufin ya ce baka da hankali mun lokaci kake ni ba ni ba da iska ne ba sai ga ya bar inda kake nan ku shine tataccen nan yankan da hankalinsa amma shi ko wancan wanda ya bugu da kiɗa ko misalin kila kace a wannan kai kidan kawai a wasu mu labari a da wani birnin ko fati aka hada za ka iske samari da yan mata kowa na dan cike min so ne so kowa na dan jin nauyi nauyi kowa na dan jin kunya kunya ga biya an kashe ga yan mata an zube amma dai da dan sauran kunya kunya ana buɗe disko komai zai tafi daga cikinsu za a iya shan giya za a yi iya yin zina a wurin mutum zai iya rungumar uwarsa a wurin zai iya runguman ƙaunarsa a wurin zai iya duk fasadin da ba ka tsammani a wurin to a ku bugosa inda zai ce ita tsuranta bai iya aikata haka saboda kan kayan kiɗa kan na kaɗe-kaɗe ɗin wannan da su da sai da giya ba su da bambanci kusan abin da kiɗa ke haifarwa ma giya ba ta haifarwa nan kuna iya komawa igasa juzu'i na ɗaya na san wanda aka yi karatun igasa da sun sun ji cikakken magana kuma duk wanda yanzu ma ko da wannan dan gudun bayanin za ka iya ƙara bayani da kanka ma in don akwatin ne shi kadai haka wannan ana iya amfani da shi yana iya zama silahun duna dai ne ni ka iya sarrafa shi amfanin ka in kuma game da hankali bai yanka ka shi da agalabiyar shirin ta ta alherin sayawa yawa. Eh. akwai kuma ma kai magana akan Allah ke farin ciki da kuma da rai to ni ne laifi shi kowanne irin laifi amma ban da shirka to yaya zan yi ba saboda Allah to ba wa ta shirka mana shiga ciki duk masu laifi ne ibn taymiya ne yake na yana cewa ne duk laifi shirka kan sa mutum ya laifi saboda daga duk inda mutum ya aikata laifi shirkun asali ne tun da mai kan sa mutum ya laifi son laifi. san ransa Allah ya ce kaza mutum kuma ransa sai ta kala masa zai aikata kaza sai ya gina ran sai ya bar na Allah kuma Allah na ce afara aikin man ina hagu hawa wa adannahu Allah ala ilmi kaga ana da kalle sai da kira shi ko shirkun kasa in kai in an yi sa'a ana gafarta karamar shirka bayan mutum ya ci azaba Allah ya kwato shi an kuma aka hada aka yi tabai daya to sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka nan idan kana aikata laifi ko kina aikata laifi kai tsaye yankewa za ka yi daga laifin ki duba laifukan har Allah ya azurta ki da cewa kin san kina laifi don arziki ne ni ma ce ka kuma kana laifi wani yana na yana laifi ba sai yana laifin ba ko kuma ga nabiyan mu muna laifin dan kan mu tafi da karatun mu wuri ba kuma laifi ne ba to saboda haka nan iya abin da kika san laifi ne daga yanzu sai ki yanke daga gare shi sannan ki yanke ki yanke nan gaba ba za ki sake aikata shi ba sannan in ya shafi misalin ki daura ba za ki sake koma ba amma muskilin in ya shafi haƙƙoƙin wasu to ke ƙoƙari ki da musu da haƙƙinsu don Allah ba zai karbi tuban ba sai kin maida saboda kana kika mai da haƙoƙi sannan ki ci gaba da ainihin tuba nan kin yanke da gare shi to idan mutum ya tuba haka tuba na da bukata gadi ba cin garin ba tsare garin ba korar ɗan ba tsare dawowar shi don in yi fita zai dawo za ka ji ka tuba ka bari sati ɗaya in ba sa ba sai mutum koma ba to idan mutum ainihin ya tuba ha Allah ya azurta shi kamar yadda ya azurta kinan mutum ku saboda haka na ka tuba to alhamdulillah sai ki tsare tuban farko za ki tsare tuban ki da muraqaba a haisu ma kunta ainihin ki tsare kanki da muraqaba kiyayen Allah duk inda kika sa fuskar ki dinga tuna Allah Allah kana ganin ki in ke ba kya ganin shi yana ganin ki ki dinga zama tamkar kina ganin Allah a ibada a mu'amala a zirga zirga a cikin gida a tafiye tafiye duk inda kike ki tana Allah na ganin ki ya alamu kha'ina talayun wa ma tu yana amfani da zamban ido inda mutum zai leƙa da dan wanda ya kalla ido ya lamar shi Allah ya gani yadda zaki zauna ki faci ki leƙo shi da mijin ne shi bai gani ba to ubangiji ya gani kuma ya rubuta to saboda haka nan nan ci gaba da tuna wannan muraqaba za ta hana miki ki sake zagewa shaytan zai zo ta wajen muraqaban kuma daga nan za ta fara rikici to tubanki ya zauna daga muraqaba ita kuma muraqaban ya zaki gadin ta to yadda ake gadin muraqaba sai ai gadin ta da muhasaba saboda dole idan kana wannan gadin sai an maka tari wata rana kwaɗon za ka ji shaɗan ɗin har ya fasa danga ya shigo ma gida ka riga ka kalla ko ka riga ka aikata ka yi ƙoƙarin fitar da shi to sai ka biyo shi da muhasaba duk ran da ka kuskure ka kuskure kiyayen Allah sai ka ladartar da kanka in ka gani ka yi muhasaba kana yin muhasaba ka yi muhasaba duk lokacin da ainihin ka fuskanci ka ɗan yi kuskure daga muraƙaba ka ɗan shagala to ka ladabtar da ranka daga wannan abin nan dai shi ne a muhasaba ka gano kurakuran na yi kuskure kaza a murakaba. na yi kuskure kaza a murakaba. to yadda za ka danne ta kuma ta zaura ko yadda za ki danne ta tambara ne kuma ma je da ta zaura maza kuma tambar ke da kafin zinari a haka take don ita kaɗai wannan tambayar ta ake karatun yau a ce dukkan gaba ɗaya mu gane abin da wannan bawa Allah ka gane wala da ya fi daga nan ko da ake kwana yau a nan mu gane mu gyara wannan to babu shakka mun yi babban aiki to daga nan bayan muhasaba sai a bita da mu'aqaba idan ka gano kayi kuskure to wajen kiyaye Allah to kakka bar abun ya tafi a banza ladabtar da kanka wannan shi zai saka ka daina ka rage daga kuskuren muhasaban nan za ka iya muhasaba da dukiya za ka iya muhasaba da ibada za ka iya muhasaba da azumi mu'aqaba kai afwan ladabtar da kanka misali da misalin irin wannan mu'aqaba Umar dan Khattab yayi yi muhasaba ya tafi waya gonan shi da waya ina dawowa ya tara an gama sallan asar yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ne ne a fara jam'iyyar gonar na baya da ita fi sabilillahi a wannan ita mu'aqaba mu mu ba a jami'in sa kai kina in ka rasa jami'a maka dama ba ko kai in ka rasa jami'a maka dama shi ne sai mu da ka bude masallaci to shi duk in ya kuskure kuma dan aljanna ne yana da albishira aljanna ya sa kirga sai ya yi wanda muka ji sai da Allah ne ya san mutu to amma lokacin da ya wannan kuskure sai dauki gona ya bayar da ita kamar misalin ne a ce ki da ke ce ko kai ne a ce ribar da za ka ce wannan ranar ka bayar da ita ko kuma ce albashin ka na watan tun da ka kuskure sallan na albashin ka na wata a yankin gona ka sa albashi to na bada shi saboda ka yi da Allah kenan yana da ya ka sake kuskure jami'i ko kefin kayan ɗakin ki tun da yake haka ne za ki sa a yi gwanken shi a sayar ki nemi wata islamiyya ta ku ko wani masallaci ƙauyen ku ko wani wuri na abin da ke ki ɗauki wannan kuɗin kamar yadda wakan yi ki siyo simintin ki ki je ki kura ido sai an kwafa shi an yaɓa shi a jikin masallacin tukuna ce to shi kenan na huce daga nan dan kada wa gari kuɗin a yi musu wannan ke ruwa a wani wuri. ki sa ido ki ko ki sa wakilin ki lalle sa ido a blok din nan sai an dora su a masallaci kamar da ake gini to ka ga mai kima kanki muhasaba kenan to wannan muhasaba za su tsare miki muraqaba to idan an mu'aqaba kai to daga nan mu'aqaba in kina kanki mu'aqaba za su rabu, kun ga kin tsare tubanki kin ga kin tsare muraqabanki kin ga kin tsare muhasabanki ta wannan mu'aqaba muhasaba za su kyau daga nan injin ɗinki ya kusa tashi har yanzu kina nan gyaɗa a ƙasa injin ɗin bai tashi ba sai ki hau kan martabar mujahada daga nan kawai tun da ɗan suka rabu ba abin da ya rage sai aiki tukuru to daga nan injin ɗinki ya tashi kin hau kan titi tsammanin kika wuce haka za ki zama waliyar Allah in kika tsallake kika miƙe ka wannan ba zai samu ba wata daya wata biyu wata uku a shekara goma ma kika samu hawa kan wannan kika samu irin wannan horo ba wai dunkulannin karatu karatu ne fadin faɗin gaske saboda haka in har kika samu kika iya hayawa akan haka to daga lokacin nan kin zama waliyar Allah bi idnillahi saboda haka wannan abin da ya kamata kenan wannan shi yasa ake tsare tuba da shi don muna bukatar irin wannan irin wannan tambaya ta gaba da dinari tambaya ce ta daidai da maudu'i أكثر eh من الله قال بل الله أنا صن قد أعلم بشكل وإن كان شيئا الله تعالى Ito suna Allah ai ba kirkira sauƙi fiye ne akwai wa'annan da ya tafa'in da tara da kuma wasu ma a cikin alkurani don ba su kenan ba iya wanda ka rawaito ne riwaya guda daya saboda haka nan mutum kirkan roƙi Allah ce ya Allah na roƙonka da sunayen ka wanda na sani da wanda ba sani ba wanda ka saukar a littafin ka ko ka karantar da shi wani daga cikin halittun ka ka biya min bukata ta kaza kaza saboda kana Allah dai yana da sunaye masu kyau sai dai kullum mutum ya tsaya wanda aka ruwaito kuma da suke aka makalla babu laifin mutum ya rika cewa manyan malaman nan rashin lafiya a'a mai dace ba sai dace rahimahumullah ana faɗi wa sahabi ne in ka jance radiyallahu anhu ta ke ne na sahabi ko da wannan malamin ya faɗi amma ai haɗe ne da sahabbai ya ce sahabbai da tabi'ina da tabi'i tabi'ina sai ita radiyallahu anhu saboda taba'an ba ai ko salati akan yi salati wa mutum amma taba'an linnabi saboda an yi ne shi ne ta karkashin manzo Allah aka ce sai ya da aminci su kara tabbata kan manzo Allah da al'ummarsa da kaza kaza da kaza da kaza zai ke sallama tasliman kasira kaga mutane kan sun shiga cikin salatin haka in ga an ce subhanahu wa ta'ala ta ke ne na Allah tabaraka wa ta'ala an ce sallallahu alaihi wa sallam ko alaihi salatu wa salam ta ke ne na zakadan Allah amma an ce radiyallahu anhu ainihin wannan ta ke ne na sahabin manzo Allah amma sauran wanda suka biyo baya sai dai a ce rahimahumullah Allahu alam ana iya cewa kan mutum Allah don Allah a karanta addu'ar nan ta abubakar da Allah Wacce a ta ba ta to alama ne zaman ta musu zulman kafiran fakfille ki kokari ki duba bulugul marami ko ka duba bulugul marami za a ga cikakken du'a din kamar da zaka haddace abin kalami lafiya ta inda ba za a yi asara ko da kalma guda ɗaya ba to da aka zartar da hukunci a kan na haji kuma aka tabbatar da shi aka ɗauka shi tsara tsarin nan ne hukunci shi a kuke a ne ko ba ai matsalar ne abin da zaka duba shi musuluncin ake ko kuwa wani abu ake ne kama da musuluncin muskilan nan ne ta taso wannan abun bai gabata mu gwada muna ma a kan eh, tsinton wata kabila da ake kewa Wani ta yi tsintuwa ne sai suka kaddara cewar yanzu dai a ce in na tsinci naira hamsin sai in baka naira goma ce naira goma ma za ka bani sai kafta min mai ah, haya haya sai kotu aka ce aka ce wai shine ce wani ya tsinci naira hamsin naira goma zai ba ni ko na mare shi shi to kun in fa nake ce a ban yi ba to shi ne ake wannan da a bari ya fafi shari'ar tukuna shari'ar da aka samu je kana yi ka ne duk ma inda take shari'ar da aka ce an ce da kwalle hidda an gane ko kawai fa'idan ma wannan shari'a wai an ce ana shari'a za mu iya fito na zuwa ce demokuraɗiyya kafirci ce ko ba musulunci ne ba kuma lalle ana nema wani shi ne riba ma shari'a kawai amma wani gwajin ɗin mai jagargalon da ake jagargalo ne kawai ba ma yiwa ba ka lokaci a kan. matsala ne babba hmm. akan abin da ya shafi na ita maganar wannan shari'a duk da ake ganin ta ta gaya ta a addini asali akwai wani hukunci da mutum zai yi yankewa a shari'a ya ɗauka tsara zuwa ga wani wanda ya fi wannan fahimta shi ne yin kafa mala mm. yanzu haka da akwai abin da ke faruwa ne duk daga abin da ɗinta dole zai ya ɗaure ma al'umma ana yin shari'a daga a kotuna a ce an yanke kan cikin sai a ɗauka tsara ɗin sai kotuna su tabbatar ko kuma su musa يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين